lokaci ne na rayuwar zukata yanzu musulunci kyakkyawan fata muke da shi game da shi nan gaba insha Allah wal azim kuma insha Allah wal azim ko ma mai makiya za su yi duk ma ba muna tsammanin su su ba mana ne ko su goyi bayan mu ko su ci alqur'anin mu gaskiya ne ba ko kuma su ce manzon mu shi yafi kowa ba ko mai za su yi su yi nasu ne amma insha Allah wal azim addinin musulunci kaman ya dawo ya kafu darab insha Allah wal azim fatanmu mu shine Allah ta'ala ya raya zukata na al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa al'umma kawo kan al'umma musulmi da zukatansu ya kawar mana da rarraba ya dunkule mu a matsayin al'umma guda ya tabbatar mana da addinin mu kamar yadda tabbatar da shi ga waɗanda suka gabace mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon bin ya nuna mana ƙarya ƙarya ba mu ikon kauce mata ya nuna mana tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah tana fifi filfilawa in karkar magana da kalmomin nan labbaika ya rasulallah labbaika ya wa sallallahu ala muhammadin wa ali na tarihin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh